Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa mu da wannan wata mai alfarma watan Ramadana. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Ya Allah ka karba mana azumin mu, ka karba mana ibadar mu. Ya Allah ka ƙara mana kusanci zuwa gare ka. ‘Yan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mana albishir a cikin wani hadisi mai ban sha'awa mai daɗi mai ban ƙaye cewa idza ja'a Ramadanu idan watan Ramadan ya zo futtihat abwabul janna wa ghulliqat abuwa nar idan ramadana ta zo Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa a buɗe ƙofofin aljanna duka kuma Allah yana ba da umarni ya ce a rufe ƙofofin wuta duka abu na uku wa ghulliqati shayatin annabi ya ce Allah yakan sa a ɗaɗɗaure manya-manyan shaidanu masu sa mutane su halaka masu fanɗarar da mutane manya daga cikinsu to akan ɗaɗɗaure su wannan albishir ne da annabi sallallahu alaihi sallama yake wa al'umma to me manufar bude kofofin aljanna a wannan wata na ramadana a yanzu haka dinnan kofofin nan abu buɗe suke gaba ɗaya manufar ita ce Allah yana so ya samu bayansa da za su yi ta yi masa bauta har su samu shiga aljanna manufar ita ce ana zaburar da ni ana zaburar da kai ka yawaita sallah ka yawaita salati ka yawaita istighfari ka yawaita tuba ka yawaita neman afuwa ka yawaita ibada ka kame bakinka ka kame farjinka ka kame dukkan mu'amalarka ka yawaita aikin alkhairi don ka shiga daga ɗaya daga cikin waɗannan ƙofofi na aljanna da aka ainihin wato buɗe mana su ko wato don mu je mu samu kusanci da ubangiji tabaraka wa ta'ala a wannan lokaci wanda yake mai tsada a wannan lokaci da Allah madaukakin sarki ya mana wannan albishir me manufar rufe kofofin wuta manufar shine Allah baya so a aikata aikin da za a shiga wuta Allah baya so a yi ƙarya Allah baya so a yi zalunci Allah baya so a cuci wani Allah baya so a yi ruwa Allah baya so a bakantawa makoci Allah baya so a bakantawa aboki Allah baya so a yi dukkan wani mummuna abu shi yasa ya ce mala'iku ma su rufe kofofin wutan dan kada ma wani ya yi aikin da zai shiga wuta Allahu akbar yanzu akwai wata falala da ta wuce wannan akwai wani alheri da ya wuce wannan bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana albishir cewa Allah ya ce a daddaure shaidanu mabarnata yan ta'adda waɗanda suke jefa mutane cikin halaka suke jefa su cikin hali na kakanika yi a yanzu haka a cikin watan ramadana din nan an ɗaure su yau ai ba mamaki shi yasa za ga masu shaye-shaye suna karanta shaye-shaye a cikin wannan watan dan masu gidajen nasu an ɗaure su shi yasa zaka ga mazinata ana karancin zina a watan ramadana karuwai ba sa samun kasuwa a cikin watan ramadana sosai sai waɗanda suke shaidanu wanda Allah ya riga rubuta musu shakawa da tabewa Allah ka gyara mana halin mu ka sa mu cika da imani